وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون alƙaryun da muka halakar da su da azabarmu yayin da suka zarce akan kafirci da ɓata suna da yawa azabarmu mai tsanani ta sauka a kansu a lokacin da suka gafala cikin dare da rana ba su iya kare kawunan su daga azabar ba haka ma abubuwan da suka bauta mawa ba su iya kare su ba